ni fa sha'anin tarbiyya eh aiki ne da yake kan kowa gaskiya ne malai bai kamata a ce bangare daya hmm. ya dauke idansa daga maganar tarbiyya ba gaskiya ne bawa ɗaya bangaren lalle ne da dukkan iyaye su ringa kula da zirga-zirgar 'ya'yansu idan suka ga baƙuwar wata ɗabi'a ta canza su wajibi ne su haɗu su tattauna su kawo matsala ba za a wawa mutum ɗaya ragamar iyali ba baki kula da cewa tarbiyyar yarinyar nan duk ta sassauya ba kuma ma dai yarinya mai shekaru kamar nata bai kamata a ce tana fita irin yadda kanda take fita ba ku kalli gidan kashe auf a tashar north talatin 30 ga watan nuwamba